Waziri ya gyara zama yana sauraron ta. Allah sarki can ko da bangaren Aida ta fasa uban kuka. Inna sai da nace baba ya bar maganar mallakar gidan nan. Ya maida hankalin shi ganin na samu nasarar zama matar Zarima. Ke yau ke ce kike zubar da hawaye akan abin da bai. A yanzu kukan ne kawai nawa shine zai fi shine zai fidda ni. Cin Yarima bai mun nisa ba. Baba ya watsar da kudurina akan nashi. maza share hawayenki kar ki kara saka rauni a ranki hakan zai sa zuciyarki karaya akan kudirinki ai da ta miƙe ba zan taɓa karaya ba giwa ba ta yi gudu dan ta yi rarrafe ba da kyau marece sosai amin ya fito ya samu aimana a falo da farida farida ta gaida shi ta mike ta fice yarima ya ce ba mu amsa kiran umma ba tun ɗazu mana ta rasanar da kai zaka iya fita ban jima da dawowa daga wajenta ba ta yi hakan ne don ba shi damar ganawa da mahaifiyar tashi har ya yi hanyar fita sai kuma ya juyo mu je amsa kiran ummi ta gane umarni ya bata hakan ya sa ta miƙe ta gara mayafinta ta bi bayan shi ummi tana babban falanta ta samu masu taya ta murna kowa ya fice zama suka yi mata sannu da hutawa yarima ya sunkuyar da kai ya yi shiru ai mana ta kalle shi ta ɗan kawar da kai yarima ya ɗago na gode da kulawarki mahaifiya nasarorinmu sun ta'allaka da addu'o'inki Allah ya taya ki Allah ya taya karko amin ya tabbatar maka da alkhairi ya baka ikon aiwatar da adalci aminu amin ai mana ta amsa tana komawa gefen ummi yarima ya dago zai yi magana ai da dai sallama da ku yangara ta hansatu ummi ta miƙe zan shiga ciki ki huta lafiya ganin ai da ummi ta tsaya daga tsaye ai da ta ce barka da gida ya inna tace ce za ta shigo ta yi murna mutane ne suka mata yawa Ummi ta yi shigewarta. Amin ya miƙe yana komawa kan kujera. ai mana ta kalle shi yana fiddo da wayar shi. Ina taya kamar nan mallakan masarautar gidanmu. Ta yi magana tana ƙara dawowa gefen shi. Amin kamar ba zai yi magana ba sai kuma ya ga dacewar magana ya amsa. Ya ce don ya san mahaifinta shi ne babba daga cikin masu ƙalubalantar samun mulkin shi. Hakan ya sa ya tabbatar babu wata murna daga ɓangaren su. juyawa ta yi tana neman wata maganar da za ta yi mishi ai mana ta miƙe ta zauna a kan kujerar gefen yarima yarima ya ɗago ya kalle ta bilal da ya min sako mutanen biliyan sun ƙarasa gida lafiya ba karamin daɗi ai mana ta ji ba ganin yarima ya yi mata magana murmushi ta yi mai sauti ta ce ban samu ganawa da su ba yarima zai magana ai da ta ce ba don mahaukaci ba da mai taro bai ci naman saniya ba da sauri ai mana ta kalle ta wani abu yarima ya je wannan wani irin raini za ta zo kan shi tana yi mishi maganganu me ya yi tsaye ba zai lamunta ba ko da kuwa akan matar shi ne balle a gaban shi ya zama dole ya dau mataki a kai dan ya ga akwai alamar raini akwai alamar raina mulki ai mana ta miƙe tare da riko yarima ta juya ta kalla aida ko an raini dan tsuntsu ba a cin shi da gashi zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi ko kin manta da sarki kike magana yanzu ki tsaftace ki tsabtace kalamanki kafin haushin zuciyar takawa ya hauki ki kiyaye kar kai kayin bakin ki sa ki saka kanki a halaka hankalin aida ya kada akan matashiyar da aimana ta yi mata amma kuma lalle a maganganunta akwai gori da kuma harshen damo a cikin zancen yadima ji yayi kamar sai lokacin aka fara nuna shi a matsayin aka fara nuna shi mai matsayi wata izza ya kara jin tana bin jikin shi yana kara tako Ai mana bi bayan shi sai dai kafin su kai kofa jakadiya ta shigo da sauri ta zube a kasan yarima lafiya bango majinginar bayi toran giwa kake baya gora baya goya marayu lafiya jinjirin wata sha kallo lafiya kunkusan jimina mai wuyar shafawa Chuck ya tsaya duk kirarin da ake mishi bai taba samun irin wannan ba a yau yana jin bambance-bambance na karfin izza da ya mallaka a jininsa kallon ta yayi tare da faɗin akwai magana a bakin ki. Allah ya taimake ka mai martaba ya samu mai martaba ya samu bakuncin waziri ya sanar yana neman ka zaki iya tafiya tana ficewa Yarima ya kalli Aimana sai dai bai yi magana ba amma ta gane nufin shi na zai barata shi kuma ya tafi amma kiran mai martaba kwana biyu kowa ya dan nutsu a gidan sai dai kowane bangare da kalar abin da yake shiryawa a bangaren gimbiya mai gado sun tabbatar wa kansu mai martaba ba zai taba janye kudirin shi ba na zaman yarima amin sarki hakan yasa suka kawo da bakin cikin su a fili yayin da zukatansu babu yalwar farin ciki a ciki jakadiya ta gyara zama ta maida hankalin ta kan gimbiya mai gado Allah ya shi taimake ki ni kaina bana farin cikin komawar mulki hannun Aminu yanzu me abin yi shiru na tsawon lokaci kafin jakadiya ta ce ki yi tunani uwar ɗakina ajiyar zuciya ta yi bana so Aminu ya taɓa jin daɗin mulkin shi ba na so ya san farin ciki dangane da mulkin da zai gudanar ina so ya ji bakin ciki da yadda da kanshi zai sauka a mulki a bar wa saifu hakan yayi komai zai gudana kamar yadda kika bukata tunda aka sanar ranar raɗin sarautar yarima amir ranar zai zama ranar da za a bashi sandar girma suke ta murna kowa na gidan ya san lokacin gyara ya zo a masarautar waziri ne zaune gaban mai martaba wannan lokacin akwai nuna sanyin jiki da kuma miƙa wuya Allah shi ne Allah shi taimake ka dama mun riga mun amince da duk hukuncin da ka yanke a kanmu. kuma muna masu biyayya a gare ka mai martaba ya kalle shi sai dai bai yi magana ba waziri ya ci gaba a karo na babu adadi nake rokarwa mai sunan manya aida alfarmar aurenta da sarki amin mai martaba ya kalle shi sai kuma ya sosa sai kuma ya soma tunanin Lallai, ya san waziri shine kan gaba a cikin mutanen da za su shiga hassadar aminu haka ya sa tun bayan da ya ce zai ɗaura shi a matsayin sarki yake ta tunanin hanyar da zai yi don kawar da cuta a tsakaninsu dogon numfashi ya ta ja wata zuciyar ta sanar da shi auren yarima da aida ne zai sa ya toshe cutarwa daga waziri zuwa ga yarima amin ɗagowa ya kalli waziri zan zauna da sultan aimin na gode ranka shi daɗi. ya faɗa tare da miƙewa ya sunkuya na barka lafiya gimbiya ummi tana gefen mai martaba ta amsa kiran da ya yi mata na gaggawa sai dai ta soma gundura tare da kagaran jin kiran da ya yi mata wace hanya kike gani zamu bi don kange sultan amin daga makircin waziri da magoya bayan shi shiru ta yi na tsawon lokaci maganar ta shige ta ta san akwai cutarwa mai tsanani Allah ya ja kwananka babu zance a bakina amma na san akwai lauje cikin nadi ya yi tsaye na yanke shawarar hada auren sultan amin da aida razana umi ta yi cikin kaduwa amma maimar daga mata hannu ya yi, na gama hukunci na hakan shine zai ba sultan kariya ki nazari kan maganar San gimbiya ummi ba ta son hada wani abu da mutanen gidan waziri balle yaron ta ɗaya tilo shiru ta yi na dakiko ta tabbatar hada auren ne kawai mafita idan ma za ta ki amincewa babu wata hanya ta yin gardama da hukuncin mai martaba Allah ya bashi ikon rikewa cewar gimbiya ummi mai martaba ya san bai taba samun gardama daga wajenta ba duk yanda ba ta son abu to fa tana daurewa wajen aikatawa ko ko bin umarnin shi hakan yasa bayan ya sallame da ya kira waziri ya shaida mai zai daura auren sultan amin da aida a ranar nadin sarautar amin Ai mana, tana gefen mama suna fira sai hankalinta ya karkata wajen fitar magabatan masarautar da mama take bata ku yanga hansatu ta shigo tana gaishe su mama ta ce lafiya kuwa dama ina ta ce na zo na gani idan kina ciki eh ina nan Hansatu ta juya ai mana ta miƙe bari in tafi ciki akwai yuwar za ta zo wajen ki ne ki zaman ki mana a'a bana son wani abin da zai za zatse ta yi maganar tana yin hanyar fita sai dai kafin ta kai kofa ai da ta shigo cikin sauri tana mai bin 'Ai mana da kallo ai mana ta yi kamar ba ta ganta ba za ta fice karya za ta kare daga lokacin da bori ya kori boka lokaci yana gabatowa da zan yi. da zan san matsayin da wasu suke takama da shi daga lokacin aure na da sarki amin za a san biri a san gatansa wani dogon tsaki ai mana ta ja iska tana wahalar da mai kayan kara dariya ai da tai ranar bayar da sandar girma ga sarki sultan ranar sabon angwancin shi mama ta dakawa aida tsawa wai me haka aida ko har kullum neman rigima ne aikin ku a'a mama bar ni na faɗa ta ji inda za ta ji haushi ai gara ni na sanar da ita mai martaba ya amince wa sarki amin neman aure na da yake ba tun yanzu ba wata irin faduwar gaba ai mana ta je ba yau suka fara karo da aida ba amma ba ta taba makamanciyar wannan maganar ba tabbas ta san akwai rina a gaba mama za ta yi magana ai mana ta ce in girma gidan talaka in girma gidan talaka haramun kowa da kowa ba ta korar buzu sunan sabon littafin da nake kan karanto muku kenan ina so ki sanar har a naɗe kasa ungulu ba ta rama gayyar zabuwa ba ta yi maganar tana ficewa sai dai fa yau ita kanta ba ta san irin yanayin da take jin kanta ba ga gabanta da yake dukan tara-tara hanya take ta sauri sai hango Farida ta yi da ɗan gudunta ai mana ta daidaita nutsuwarta da kyar daidai lokacin Farida ta iso uwar ɗaki na tun azu nake neman ki sai dai ban ganki ba ai mana ta ƙagara ta ji abin da Farida za ta ce hakan ya sa ta tsaya tare da faɗin me ke faruwa a gidan nan farida Allah ya saka sanyi a zuciyar uwar na akwai zancen takawa da ke yawo a hannu ai mana ta ɗaga mata abin da aka faɗa min gaskiya ne kenan ina mai tuba a gare ki haka kafin ta ida mana ta fara sauri zuwa bangaranta wani irin nauyi kanta yake mata Farida ta bi ta da baya a gudu-gudu har suka shiga Ku yanga Aisha suka samu tana goggoge kayan fala Aimana ta share alƙiblar da ke jikinta tare da yin wurgi da ita. Farida ta zube a gabanta tana mai bata hakuri cikin kalaman girmamawa. Aimana ta miƙe tsaye, dole na jin rainin da ke tsakanina da yarinyar nan. Aisha ta durƙusa a gabanta. Ki bani izinin aiwatar da komai ya uwar ɗakina. Aimana ta kalle su, sai kuma ta ga kamar suna ɗauka ko kishi ne. Hakan yasa ta kalli Aimana. Sultan Amin zai aro Aida, zai zai auro Aida ya zama dole yarinyar ta san akwai bambanci tsakanina da ita a can ko ɗaya ɓangaren yin gardamar ka tamkar bijirewa maganar mai martaba ne hakan zai sa ya ga damar da ya baka ta sa ka iya tsallake maganar shi yarima aminu ya gyara zama san bai taɓa tunanin maganar auren aida za ta samu karɓuwa a wajen iyaye a wajen iyayen nashi ba bai san ta ya zai bullo wa lamarin ba mikewa yayi tare da sunkuyawa a gaban gimbiya ummi ya ce na farki lafiya Ba ta yi magana ba ta bi shi da kallo shigowa yana rufe ɓangaren shi don baya son wata hayaniya abin da ya dame shi ma ya dame shi hakan ya sa ko ai mana bai nema ba tunani kawai yake yanda mai martaba zai amince baba waziri auren shi da aida tun ai mana tana tunanin shigowar shi har ta fara shirin bacci zama ta yi a bakin gado tana fara tunanin ta san zuwa wannan lokacin yarima ya san da zancen auren kenan ya amince zai yi auren tun daga shi bai ma yi ta kanta ba bargo ta ja tare da kwantawa tana mai karanta addu'o'i a zuciyarta zuciyarta ta yi mata zafi wanda bata san dalilin hakan ba bayan dawowar shi sallar asuba yake son ganin ta sai dai ya san ta koma ta baccin karfe goma ya fito cikin shirin shi don zuwa fada tana zaune akan kujera da kofin shayi a hannunta tana jin shi ta shiru tana kau da kanta sai hawaye kamar yadda yake yi ko yaushe, sai dai bai samu bakinta wajen faɗar sannu da fitowa ba zama ya kan kujerar da ke fuskantar kujerarta fatan gimbiya ta tashi lafiya ajiye kofin aimana ta yi san bata yi niyyar magana ba amma ta san bata isa aikata hakan ba sai dai wata zuciyar ta fara karanto babu dalilin ɗauke mishi tunda har ba soyayya ne tsakanin su ba barka da fitowa sultan shiru na tsawon lokaci kafin ya ɗaga baki jiya ban samu ganawa da ke ba ina son zama da ke na musamman yanzu haka za mu iya magana ta ce tana mai janye idanunta akan shi yarima mai muke tsaye ya haɗa hannuwa a kirjinsa ya ɗan fara tattaki ina son sanar da ke abin da ke faruwa a gidan nan hannu aimana ta sa tana yin tagumi ta kalle shi mai martaba ya sanar da haɗa aure na da aida yar gidan me kewa ta yi Allah ya taimaki sultan an sanar da ni mai martaba ya amince da aurenka kamar yadda ka daɗe kana bukata ai babu aibu ga mabukaci idan ya mallaki kudirin shi wannan sanarwar gare ni sultan zai samu farin cikin da ya jima yana so ta ɗan jinkirta ba tare da ta kare shi maganar ba ta duka akan teburin da ta aza kofin shayinta ta ɗauki kofin tana mai fusgar kai don nufar cikin ɗakinta lokaci kaɗan ran yarima amin ya ɓaci zuciyar shi ta zuma da jin kalamanta hannu ya sa tare da fusgo hannunta da ƙarfin shi kofin shayin ya faɗi tare da fashewa hakan ya sa ta ɗago ta kalle shi sosai ya matsa hannunta cikin zafin rai tare da kallon ƙwayar idanuwanta ya ce maimaita abin da kika faɗa jim ba tare da ko motsi ba wani zafin izza take ji ganin shi ma izar tashi ne take tasiri a jikin shi yarima ya ce na ce ki maimaita abin da kika faɗa ya yi maganar tare da sakin hannunta ai mana ta girgiza kai cikin cikar izza ta ce ai na fito daga gidan da magana ɗaya ake ba a magana biyu tana faɗar haka ta yi ciki abinta don canza kaya saboda shayin da ya ɓata su. yarima ya dafa kai tare da komawa sashen shi sai dai ya kasa canja kayan sai ma faɗawa da ya yi kan kujera yana huce bayan kwana biyu aimana ta kara dan janye jikinta a gare shi saninta ne aiman baya son aida to amma me zai sa ya nuna farin cikin shi akan lamarin yau mama ce ta shigo sashin ta suka dan yi fira mama ta ce ni ko gimbiya me kike shiryawa na ranar nadin sarautar sultan amin ban fara wani shiri ba kuma yana da kyau ki hakan aimana mijinki ba zai karɓi mulki ai ko dan kar ai miki dariya a gidan nan kya jajirce Aimana ta dan yi shiru shikenan mama me kike ganin zan shirya lokaci ya kure amma bari zan duba ko me za a yi ki sanar da ni zan komai kika ce mama yau aida tana gidan baba magayaki shine kanin mai martaba duk wani shirye-shiryen hidimar bikinta a gidan ne a suke yi gugu ita ce uwar gidan magayaki kuma ita ce za ta zama kamar uwar ɗakin aida da yaranta aida ta ajiye kayanta ta amsa a hannun ku yangarta ta ajiye ku guda kalle ta zauna nan ni ban fahimci komai ba wajen mai fagogo har yanzu ba a turo daga gidan mai martaba ana neman ki ne. shiru ai da ta yi dan dama tana jimawa ba ta saka sultan a ido ba balle yanzu da ya zama sarki ta san zai mata wahalar gani gaskiya da sake aida sai kin dage ki ji fa yadda ya tarawar jiki lokacin da aka yi auren shi amma ki ko alamar hakan babu me abin yi gogo gogo ta miƙe zuwa ɗakin mijinta yana ɗan kishin gida ta zauna a gefe baba magayaki ya kalle ta kafin ta fara magana na zo akan maganar aida ne har yanzu fa sultan amin bai nemi ganin ta ba baba magayaki ya tashi zaune karki ce min bata gana da sarki amin ba har yanzu yana maganar ya miƙe ya hanyar wucewa ba tare da yi hanyar wucewa tare da faɗin ina zuwa ya fice wajen mai martaba ya nufa sun ɗan yi fira yake shigar mishi da zancen sultan amin fa bai buƙaci ganin aida ba har kawo wannan lokacin Gimbiya Ummi ta kalli Aimana da ke durƙushe a gabanta. Nazarin yarinyar take akan maganganun da suka yi Ummi ta ce, "Me ra'ayinki akai Aimana?" Sunkuyawa ta yi "Hukuncin "Hukuncin ku shine daidai, Allah ya taimake ki." Murmushi Gimbiya Ummi ta yi, "Allah ya muku albarka." Amin. Ta ce tana shirin miƙewa. Shigowar Yarima Amin ya dakatar da ita. Ta rusuna tana mishi sannu. Amin ya zauna a gefen Ummi yana gaida ita. Ka wani lafiya Sultan? Alhamdulillah. Ayyuka sun sha kaina ina son jin meye bukatun mutanen gidan nan na hidimar naɗin nan murmushi ummi ta yi gimbiya aimana ta kula da komai yanzu take sanar da shi ya juya ya kalle ta har lokacin kanta yana kasa murmushi ya tare da faɗin gimbiya matar sarki fatan kin kula da jin daɗin bayi da kuyango a ranar aimana ta miƙe ta koma gefensa na tanadi kayan sakawar kowanne na kuma mayar da ranar ta zama ranar walwalarsu ko da sau ɗaya ne a rayuwarsu gimbiya ummi ta miƙe zan iya barin ku a aran ki shadade ki zauna don jin shirye-shiryen ko da akwai gyara ko da akwai gyara cewar Aimana Yarima Amin ya mai da hankalin shi kanta ina ki. kin biya ummi ta zauna Aimana ta ci gaba sai bangaren baki mata da masarautar za zatai shi ma akwai shiri na musamman ta bangaren jin daɗin su haka Aimana ta ci gaba da yi mishi bayani wanda duka abubuwan mamace ta tsara mata ita iyakar ta gudanarwa kasancewar ranar naɗin ya kasance ranar angwancin sultan na biyu na shirya kaya ga kowane bangare na gidan nan zuwa gobe da safe za a aika ma kowa nashi daura fuska ya rima yi kaɗan tare da faɗin me hakan yake nufi zai zama ango ga mazalin gidan nan Yarima ya miƙe yana faɗin waje ciki Aimana ta tashi suka yi wa Ummi bankwana suka fice sai dai suna isa bangaren Aimana ta yi hanyar ɗakinta bai damu da sanin kwanan nan haka suke a tsakaninsu ba Allah sarki wa Shagari ya kama saura kwanaki uku na ɗin sarautar haka aimana ta aika da kayayyaki zuwa ga mutanen gidan wasu ɓangarori sun karɓa sai dai wasu ɓangarori sun yi watsan alatsi ne da kaya. gimbiya mai gado ce zaune tare da ummi a cewar ta tazo jin abin da ke tafiya na shirin amma san gimbiya ummi ta yarda ta sanar da ita wasu muhimman abubuwa ba sultan ne durƙusha a gaban mai martaba yana gaya mishi lallai ya sa Aida ta zo don ganawa da shi. Ya zuwa yanzu bai kamata komai sai na tunatar da kai ba Sultan. Duk tunanina ka gana da yarinyar nan kafin yanzu, amma sai gashi daga cikin gida an zo min da zancen. Gare mai risina, Allah ya taimake ka. Zan yi kamar yadda ka ce ina mai bada hakuri akan rashin aikata haka. Bayan barin shi tarakar mai martaba ya aika da sakon ganin Aida, ya bada umarnin samun shi a babban falon shi na fadar cikin gida da yamma. sai yake a cikin falon yana jiran isowar aida kamar yadda mai martaba ya bashi umarnin zama da ita shigowa ta yi tana ɗan yamutsa fuska yarima ya ja ya zauna akan kujera cikin mulki da takama aida ta zauna ita ma tare da faɗin ka zo lafiya shiru yayi na tsawon ke ko aida ta ci gaba na san ba za ka amsa min ba kasancewar aure na da babu shiri a tare da kai kuma dakata kamar ya rufe bakinta haka ta yi shiru Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin masarauta kashi na goma har yanzu baka yarda na faɗa maka ba za ka mulki kinan nan ba ko kin faɗa amma ya gamata ki in yi me na gaya maka abu ɗaya ne ya rage mana wanda zai yiwu waziri ya gyara zama yana sauraron ta Allah sarki can ko da bangaren Aida ta fasa uban kuka inna sai da nace baba ya bar maganar mallakar gidan nan ya maida hankalin shi dan ganin na samu nasarar zama matar Zarima ke yau ke ce kike zubar da hawaye akan abin da bai a yanzu kukan ne kawai nawa shine zai fi shine zai fidda ni Tun Yarima bai min nisa ba